ku Allah an bai fito ba shiga zan yi salamu alaikum amu alaika assalam lafiya kai zo kake ta wani kwada mun sallama da baka fito ba ma shigowa zan yi ka shigo ina nan din wallahi ko da na buge saboda ku ku san mutunci ba musamman kai na me na me san arziki ba na me ku san yakana ba eh. mata ta zo shine za a kala mata sata ba ta yi ba ne ta yi sata ya aka yi mata ƙarya aka yi mata ƙarya aka yi mata ƙarya aka yi mata sarkin marasa kunya ai a gurin ka ta koya a gurin ka ta koya kai abinda zaka ga matar ka ta yi a gurin miji ga ga ga ga munafiki ka san Allah zan doki me ban sani ko Allah gafara nan gafara nan yaran nan Usman dan gidan liman ya san ya shanya kamfansa matar ka ta faki ido ta dauke Allah zan barar da kai kamar da ni bantan uban ka barar da ni nace bantan uban ka barar da ni ban tan ubanka tausaya ma ne barar da ni saboda kai ka san Allah ka san Allah ka ci ban tan ubanka ka san Allah dan Allah ba na so in ƙara da rigima kake so da ni rigima kake so eh, ita nake so ka je ranin barin je in dawo tunda kai ba dan arziki bane an kiyaye arzikin je ranin dawo a ban zaman zaka kaje rigima kake ranin barayin banza barayin wofi da kai da matar ka kai ba ku da aiki sai sa ka da mutane mun kenan ko ya eh, amma din in ka da nan ma in na buje ka ba za ka tashi ba ha yo iya iya ita ma wallahi ta gama da kai ballantana da ni ta eh, da je ko saboda saboda shaibu ba dan mutunci bane dadi malam gidan mutumin na je ai na je ne masa tatas wallahi malam ba zan yadda ba ya za a yi matan nan kirki zo ta zo ta kala min sharrin sata fa malam ba ta min suna fa za ta yi fa duk gidan yan biki biki kwararo kwararo duk inda na shiga ce sata ne malam wallahi ba zan yadda da wannan abun ba kawai ni so nake yi ka bani umarni malam in je gurin yan doka in kai musu kara amma ba zan taba yadda da wannan abun ba ya fi sauki ina ladi ina sata in ban da kwanaki da su yi daddawa guda uku suka bata ni na taba ganin an yi min sata wannan ai larai ce ta ɗauki. Zo mu tafi gidan mai unguwar. Mu je mu kai ƙara tunda kowa zaman hukunci yake a nan garin. Dama jira. Yawwa zo mu tafi. Ka zo ka fidda min haƙi na in kai wannan. ka na hagu a kasuwa eh me kayan miya ne kai taurarinka ba sa san attarugu shi kuma akwai attaru da yawa a kan teburinsa haka ne haka ne to idan kana son zaman lafiya sai dai ko kai ka tashi ko shi kuma ya tashi ai shi haya yake yi a wajen kai rumfarka ce ni kuma rumfata ce shi kuma haya yake haya yake to yanzu abin da nake so da kai za mu yi maganin wannan abu ba ma neman fitina za ka kawo zakaru guda bakwai jajaye manya eh, eh sannan za ka ba da kafin alkalami saboda aiki zan mu hannu kwana bakwai idan na shiga ɗakin nan ba zan fito kaga ba inda zan je aikin ka zan ta yi hannu kwana bakwai nan sannan sauran gadalin ma idan na gama ba iya kawo su za kai ba amma zan samar da waɗannan ɗin sannan duk sauran abubuwan da za a yi za ka ba da cika goma so fitina na za mu yi ba wata hanyar amma a nan wani abin da na gama lalle lalle ka kawo kai kake shiga gari ke ji wace mata ce ce sata ne ne koko wani zancen sata ne ake yi a garin to Allah ya baka yawan rai haƙiƙa an yi sata a gidan suna an ce wata mata ta yi sata tabbas ai sata ta kewaye garin nan gaba daya ana zargin da doce ta yi sata kuma abin har ya kai ya je wajen yan doka to abu alhamdulillah dama inda ya je wajen yan doka sajan barkono ba zai ba abin nan haka ba sai ya bi abin ya fito fili yadda yake amma yaron malam ka jiye min yadda da abin nan yake in an yanke hukunci ko ba a yi hukunci ba dai yadda duk yake a wajen yan doka ka zo ka gaya mu to ranka dai yawwa ai an gama ku ko kuwa a shikenan ai ai abin zai san insha Allah bai wannan ai dama tun farko ce a kawo mun kwararre da kwararre uh, a a okay boka coci je zaunin satarwa mai salati abu guda ɗaya boka zai gaya maka yadda da shi eh. ya ce da kai allah ya ce annabi ya ce to daga nan idan ya gusa eh. to duk zancen ƙarya ne to ba an dubu hukuma ba ɗan doka to ba mu ga su ɗan doka za su ƙare ta boka eh ina nuna maka boka ya ce da kai allah ɗaya kawai ke yadda yau ba ga ah lare Sani da aiki. Kai, ku bari kai. Gaskiya kuna aiki. Wallahi sosai fa. Ai aikin ma ragowar mu kuka samu. Kai, na ji na gaji ga baki ɗaya. Kun samu ragowar mu ne. Wallahi. Ga masara ta yi manyan goyo. Kai, sosai. Ta sha taki masa. Kai, wallahi duk na gaji. Kai. Barka da zuwa. ina ruwa kuma kyauta na na manta ruwan to ai cin abinci babu ruwa ai akwai matsala kyautai fa kyautai to ku fara cin abinci kai a ji da hakuri kenan to fa gaskiya da matsala an yi da mutum ya ji to ranka abin da ke faruwa na shi ne ka san mu ba za mu yi abu ba ba ka sani ba gaskiya ne domin kai ma wani bangare ne na yankin al'umma wanda ke kuma wato jagoranta su wannan abin da shafi sha'anin aure na'am sha'ani ne abin da ake kira civil case yan sanda bai cika damuwa da shi shiga ciki ba sai dai abu ya ta'azzar da kai kotu to abin da nake so ana shine hmm. shi wannan bawan Allah da wannan shi audu da ainihin mata eh to sun je har ofis din mu sun kai kara to kan kasafi da aka yi matarsa ya ce ba zai yadda ba to ba na son wuce zuwa kaina na kotu kai tsaye gara in zo inda wata matsala ah. ai magana kanta ai dan haka da za a turo kama ai sai shi yasa aka ce aka an zabo mun kwararre shi isa nake son haka audu ya aka yi wato ranka ya dade ranka ya dade ba zai ba zan yadda ba fa a ce daga zuwa gidan mutumin nan matata a ce an kala mata satan murjani kuma ka san sata ita har zuriya take bi da haka ko ina ne za a je ba zan yarda barin ka yadda a ce an kala mata ta sata rana tsaka ku shekarar mu goma sha biyar ba taba sata ba ce wannan mutumin sun kala mata sata da shi da matarsa na haka ni ba zan yarda kai ka yadda ai yaron malam da liman duk sun man duk abin da yake akwai a gari duk suna jin zancen nace zai zo hannan fada ne to gashi ranar ga ta tazo inda yake haka ne kai garin yaya aka yi haka kuka ɗora matarsa sata a cikin gida a ranka daɗi wallahi in ka ji da yadda na sai murjanin nan sai ka tausaya mu sai da na sai da gonar gado kap dan in samu in sai abun nan faranta mata tare amma matar ba an Allah nan saboda ba ta da imani sai da ta zo ta dauki abun nan lalle kana sa mata gaskiya soyayya ce to ni na kasa gane ke ya aka kika kika ce ita ce ta zo ta dauka miki na je gidan barhaza ne ana ambatan sunanta aka gano ita ce ta yi sata nan ni don ni ba zan yarda ba sai an biya ni murjani na to shikenan nan gaba da mu kenan hmm. to yanzu abinda za a yi sajan barkono zan turo a tuna maka gidan mai barhaza to eh, ai zabin da yanzu eh ina ga kafin a je ina ga abin da ya kamata a yi kawai mutanen nan tunda abin ya zo da haka a tattara su hmm. a tura su kotu ran kai daɗe domin a kotu ne nake ganin za a bincike har a gano gaskiyar maganar nan. ko da abin da ka faɗa shi da mai magana kansa. wato wato wato yanguwa idan na ban muku garin nan tashin hankali ya samu garin ina garin da jama'ar garin wani abu ya taso a gona kuma ka cewa a tattara su a kai su kotu ladan wani wace irin magana ce ai idan sai a gano mai gaskiya sajin barkono ku bincika abin nan yadda di yake ku samu duk yadda labari yake a dawo nan a sanar da ni ranka ne ni zan tafi za mu je mu gama wannan bincika za ku mu je gurin sa zo ya ma nuna mana yadda aka yi ya gano barauniyar na gode na gode sajin barkono da ku tashi ladan ku tashi ladan liman Menguwa mm, mm, mm, ku je da Allah ku je bana son zaman kowa ku dawo. ba dawo ranka za mu dawo insha Allah. yaya za a rika min wani ɗanyen hukunci abin bai kamata ba haka kurin ina gari sai kuma a ce abu ya taso na jama'a gari na a ce a ɗauka je a tafi kotu ayo ayo wallahi yayi ko wa'annan mutanen duk inda za a je ko ina za a je wallahi daga ita har mijinta sai an kama su nan gaba za su kare wata mace ƙarya a garin nan auda zama zan yi in jira ki ban jira kai hukuma ba ai mun je ni da malam gudun yan doka mun kai bokan da ya sharrin ma ni barahuni ya ce shi ma sai an kamo shi sai an ga karshen shi da yadda zan yi ta mun sharrin sata kwaro kwaro in na fita ce ni barahuni ya ce ta ina zan yadda ai ni na yi tunanin baki dauki mataki ba yaya wallahi tallahi tunanin da nake yi baki dau mataki ba shi yasa muka zo mu ɗauki mataki amma tun da an kai ƙara shikenan za mu jira hukunci idan bai mana ba sai mu mu kai wani gurin jiya ma fa daga fita zan siyo kalanzir din a ci balbal wani yaro ya gani ya ta can waccan ce barauniya sannan in yadda ai wallahi da bokan da su duk sai na ga karshen su wallahi ba zan haƙura ba mu za mu je mu kai karan su a karba mana yancin mutum da kowa san cewa gidan mu wallahi gidan malamai ne ba su isa lokaci da su zo su bata mana zubi abu wallahi ai ni so na ma a kama bokan na a mishi dumu duka kyale nan faɗa so ne a kama shi a mai duka amma mun tafi muna jiran hukuncin da za a ɗauka in bai mana ba wallahi tallahi sai mun rama ni da ni yadda ka bata mun suna ai kar ka bata mutane ne ka ba hankali mu da ka taɓo mu da kayan aiki fito nan kaji fito zo nan Abisa! Maya! Au, komai! Allah bai wannan kayana ne. Ina mun san kayan ka ne. Me wannan? Mun za ce ko? To da wannan ina Ki shaka. Kai, sarkin duba. Ba shi kayan nan. Ba shi mai hotar su kuna. Ba shi wannan da ka. Kirgiya nan. Gari wa kasa. Yalla bai. Ba ta lokacin da kasa kasa. Yalla bai menene ne? Oh. za ka yi magana yi za mu je da kai fada idan magana ta fi karfin fada to za mu ce da kai can caji office daga can ma can babbar helkuta za mu kai ka to sai a gaya mu abin da ne ba za mu gaya maka ba ai ka sa abin da ke kana tare mutane kana kuma damfara su um yobila sa sa mu hotonsa sa shi sa hotonsa sa hotansa sa shi da ba ga lokaci ta maza ya sa yi kai ba na zuwa

in ka jika min hoda da yawo wallahi sai ka biya zan sa maka shegen duka da kulkin na gurin nan um yaya ka gani Allah bai ya dan yi duhu ba amma sai ya dauka ka ya duhu ba gani ko eh kai kai duhu kana wahal da mu wallahi ban taba ganin mai buka fuska irin ka ba ya ya okay sir okay sir Yeah, yayi ko yawa hey. Yeah, samu kati biyu eh karama daya kai karama daya karama daya Yo, haka yayi ba ko eh yayi yayi to bisa. officer kuma mun sai da ko kayan a tafi kyamara da kidan mu je mu je wani ko yi sana sana maka bakwai nan Allah ya sa ku shawo kuma sajin barkono ya mu cewa yana nan da mu jira mu kasuwa domin ya je gidan mai bara hazo iya biya gwara a yi a san da za a yi ranka ne wannan nan mutumin ni ba zan yadda ba wanda izo a tabbatar da da ne su a tabbatar da masu sharri kai gasu ne alhamdulillah barkono kamar yadda muka alƙawarin kamo mai barhaza yau a daidai wannan rana mun kawo shi don yi mana jawabin yadda aka yi to matar audu ta sacewar matar shaibu murjani saboda ai magana muku bai kari idan muka tabbatar abin nan ne ina tausaya maka dan zan maka kamun da ban taɓa yin irinsa ba zan wahal da kai hada maka lissafi mai barahaza ranka daɗe wannan lamari yanzu zaka nuna jama'a yadda aka yi wannan matar audu ta saci wannan abu kowa ya gani a waraka an zauna lafiya ranka ya daɗe duk akan wannan ne aka aka kawo nan wajen aka tozarta na gaban makotana ga mutane can suna jira na zan musu aiki ai so ake a faɗi ka yi bayanin yadda lamari yake sai ka tafiyar ka shikenan shi kawai kuke bukata shi kawai yalla bai rike mun kai a can gefe matsala kai ya matsa jama'a me wannan ba kome a ciki wannan fa da kuma me wace buta akwai ruwa ciki ka ba zai wannan ruwa zai zo in ba kai ka ba ruwa ba zai zo ke da da suka je gidanku laure aha mero aha da ladi mm, mm, mm, audu matarka ta fito da mutane murjanin su ranka ɗaya akwai sharri a cikin al'amuran nan ranka ɗaya yaya aka kira sauran mata ruwa bai zubo ba sai kuma da aka kira matarka saboda ta yi hayanci gashi abu ya bayyana kai ma fa akwai wuta akan ka mai unguwa so yake hau kujerar ka dan mai unguwa ba shi yake so hau kujerar shi yake so hau kujerar nan ruwa ya zo wallahi abun nan ba haka yake ba wallahi so yake hada mu da kiran ka dade wallahi ba haka magana nan take ba ranka dade dama dalilin da yasa ka ce da liman wancan da yaron malam in tura su gidan hakimi ai kai dai shawara zan tura ka ce a'a wallahi ba haka yake ba so yake kawai haɗa mu da kai mutuna kawai yake so haɗa mu da ranka daɗe jama'a dala ko saurara aikin ɗan doka ake yin da tsatsi ba ka shiga aikin hukuma sai wanda Allah ya ba masa'a sa'a mu mai daga cikinsu ta haka don haka a bar mu mhm. mu za mu yi aikin mu mai barhaza zubar da ruwan nan ka bani gwangwanin nan kayan aiki na ne zubar da ruwa ka bani gwangwanin aikin ka ne ai ka da mun fada zaka zaka da ni amsa tsaya ka za tsaya kusa da shi zubar ka bashi ma ban gwangwanin ka bashi bannan to fa za ku sha mamaki wannan karan ba ni wannan abin me alfi nan gurin ba ko ba ciki ko shi ya ce mato fanyan ko to gongoni ka ce bale farko baka bahun ubanka dan gudu gurin bahun wannan kai gongoni wani wai bara eh? wariyo gongoni wannan murfi tsare ko eh. me a cikin sa an gama <laughs> ka san mu aikin mu na'am na yan doka ana nuna mana komai dole abin da ka sani ma ana nuna mana shi eh mana duk wani wani wani kira bibi da wani kwana sama da eh. wani har har ana nuna mana shi eh. bari shi da gurin tabbata amalla da amma hungu wannan na baka wala saboda kuma kai Allah san ka nuna mini ya to idan shi wannan mai barha da ƙarya yake yi zubo mu gani inda ƙarya yake zo mu gani ranka daɗe ai ya zubo idan kuma cewa mai gari da cewa ke da shinkafa da biya kudin ba la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa ranka daɗe kaga gaskiya eh? sajin barkono kowa da kowa a gurin nan idan munafiki ne nuna mu ya abin yake ne ya haka yake to bari na muku abin da ke faruwa ranka daɗe na'am kaga dai ba kuma a cikin sa ko kaga shi ko eh. kuma sannan a wannan wangunin eh. za ga akwai kofa nan eh ga ta an muda eh. yawa to idan idan shi kuma kansa wangunin mm. kaga kofa nan gurin eh ga ta nan to idan ka zuba ruwa a ciki ka mayar ka rufe to sai ka rike nan gurin haka ne to idan ka daga ruwan ba zai zuba sai ka daɗin yatsanka iska ta shiga sai ruwa ya in kana son ruwa ya tsaya sai ka mallaka ka shigo hikimar kenan abin da ke faruwa kenan turo muku ruwa eh, ka gani ko sai hada ku ah, sai hikima wannan zai da wani dama sashi wannan shi da exhibit ka sai da barko abin da suke eh da kai ne dubi da nake so da eh ah, a ai magana ta wuce kai mai barahaza wato gari na da ka zauna kini bibi da kake yi a garin nan Allah da ya isa ka so ka kunna min jaraba a gari fitina da ba za ta kare ba ta kare wurin kai sajin tafi da shi abin da ya kama za ka yi masa abin da sabon a cikin kure kana ji na eh kai ko me ya kama a ga magana yi zo da ranka dade ni ma fa dan karkar dan ne fa na gani kai ta mun ya ki mun ya ki yana bai sa ya wurin da wai saboda exhibit mu je da shi yana da kuma kada kun hoto ne Allah Allah a rama ya zo garin nan yanzu ga yanan ya ci kajin mutane wallahi ta ya zama sai ka ce jakin aro ah!